علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أيامنا عشرين دقيقة وتنجماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1438 a wanda kuma shi shine 18 ga watan biyu miladiya 2017 a ci gaba da katu da muke yi na sujudu sahawi a wancan mako din mun tuke kan matsala da muka tattauna dangane da babit din da malamai suka faɗa dangane da mutum yi sallah bayan yi sallama kuma ya gane cewa sallar bai cika ta ba wasu suka ce babit din shine fita daga masallaci wasu suka ce tsawon lokaci wasu suka ce yin magana wanda mun karanta dukkanin waɗannan babit din ba wani babit tabbatacce da nasi ko da ta ishara ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yau za mu tashi abu na takwas insha Allah ta'ala yace saminan abu na takwas hadha tafsir fi sujudi qabla salami wa ba'dahu wannan rarrabewar da aka yi na sujjada qabali da sujjada ba'di ma'ana rarrabewa yanda aka rarrabe aka ce in kaza ya same ka kai qabali in kaza ya same ka kai ba'di haka ne ko sai ya ce hal huwa alal wujubi aw alal istihbabi to wannan rarrabewar a matsayin wajibi take ko mustahabi abin da yake nufi wani gurin an ce kai kabali wani gurin an ce kai baji to wannan umarnin na wajibi ne ko na mustahabbanci ma'ana inda aka ce kai kabali wajibi ne kabalin za ka yi ko mustahabi ne kai kabali inda aka ce kai ba'adi wajibi ne sai dai kai ba'adin ko mustahabi ne kai ba'adi ina fahimta an gane ko to shine abin da yake nufi sai ce qala shehul islam rahimahullahu shehul islam ibn taimiyya Allah ya masa rama ya ce zahaba kathirun min a'immat a'immatil arba yace da yawa malamai mabiya jagororin nan guda hudu suna Imam abu hanifa imam malik imam shafi da imam ahmad suna matul arba to yace mafiya yawansu sun tafi ila anna za'in na mahu fil istihbab sun tafi kan cewa jayayyar akan mustahabbanci ne wa innahu law sajal lil jami'i qabla salami aw ba'dahu jaza cewa da gaba ɗaya duk abin da ya samu mutum zai kabali ko kuma duk abin da ya samu mutum zai ba'adi suka ce ya halatta kenan sai zama yanda aka ce kai kabalin mustahabbanci na aka ce ka ba'adi mustahabbanci ne wannan shine kauli na ɗaya. yace wal qawlu thani magana ta biyu anna ma shara'ahu qabla salami yajibu fi'luhu qablahu abin da ya shar'anta shi kafin sallama mana inda manzala ya shar'anta ya ce kai kafin sallama wannan masu magana ta biyun suka ce to wajibi ne kai kafin sallama wa ma shara'ahu ba'dahu la yaf'alu illa ba'dahu inda kuma ya shar'anta ai badi to ba za a aikata komai ba sai badi din yace wa ala hadha yadullu kalam yadullu kalam ahmad yace wannan shi shine abin da magana Imam Ahmad take nunawa wa ghayruhu humin al'a'imma da ma wani Imam Ahmad daga cikin jagororin musulunci sai malai ce wa huwa sahihu yace wannan magana kuma ita ce magana ingantacciya saboda me yace fa a mara fihi bis salami tun thumma bis sujudi yace domin wannan annabi ya umarce shi da ya sallama sannan kuma ya sujada wa zalika amara fihi bis sujudi qabla salami wancan kuma annabi ya umarce shi ya yi sujjada ɗin kafin yi sallama sai ma ce kilahu ma amrun minhu yaqtadi al-ijab yace dukkanin biyun kuma umarni daga manzan Allah kuma umarni yana hukunta wajibci gaskiya ko shakka babu magana ta biyun nan tafi ƙarfi domin ka'ida mun sha faɗa umarnin Allah ko na manzala suna hukunta wajibci madakar ba wata ƙarina aka samu ta kautar da abin gabarin wajibci ba kaga an samu annabi alaihi salatu wasalam wasu guraren umarni ya cewa kai kabali wasu guraren umarni yayi kai ba'adi to kaga wala budda abu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin manzon Allah kuma yana nuna wajibi kuma kamar yadda muka karanta a baya inda ba ba wata hikima wajen bambanta su da Allah zai bambanta su ba amma tun daga an aiko manzon Allah ya bambanta ya ce kaza kabali za a yi kaza ba'adi za a yi akwai wata hikima ta Allah subhanahu wataala wannan sai ke nuna inda za ka yi kabali to wajibi ne matukar kana sane to wajibin ka kai kabalin inda za ka yi ba'adi matukar kana sane wajibin ka kai ba'adi a gurin ina fata mun fahimta sai ce lakin sai dai man da kabalar salami mutlaqan wanda sake ba kaidi ya sujada kabali ma'ana duk abin da ya same shi kai kabali yake shine mutlaqan din aw ba'adahu mutlaqan ko kuma a'a kawai ba da yake take ba kaidi duk abin da ya same shi ba da yake yi muta'awwilan yana mai tawili fala shay alai wannan babu komai a kansa misali mutum ne shi abin da ya karanta da iyayen da ya fahimci nasoshin. yanzu kamar san'ani iya fahimta sa nasoshin yana gani tun da annabi alaihi salatu wassalam wani gurin yayi kabali wani gurin yayi ba'adi sai yake da fahimtar to kawai wannan ikhtiyari to kaga wannan tawili ne da za ka yi masa uzuri a kai iya fahimtarsa kenan da wili da yi to da mutum zai zama zai taƙabalin ko ya taɓa adin yana da wani wili da yi to wannan falashe ya alai ba komai a kansa ba za ka ce sallarsa ba ba shi yasa za ka ga dukkanin malamai ba wanda ya ce wanda ya ce a dinga kabali ba ya da sallah ko ba malamin da ya ce wanda ya ce a yi ba'adi ba ya da sallah ba malamin da ya faɗi wannan saboda suna da wani tawili sun kalli nasoshin ne sai suka fahimce su a haka zaka wallahi a ce akwai wani abakan sa ba ko ce sallar sa ba ta ba ce wa in bayyana lahu fi ma ba'd sunna ce idan sunna ta bayyana a gare shi bayan haka da yana ta yin kabali ko mai same shi ko yana ta yin ba'd ko mai same shi daga baya sai sunna ta bayyana a gare shi hadisi ya bayyana a gare shi cewa can gurin kabala annabi ya ce ayi can gurin ba'adi annabi ya ce ayi to yace istanafa amalu fi ma ta bayyana lahu to kuma sai fara aiki da abin da ya bayyana a gare shi yanzu abin da yi a baya ba za a ce to yanzu dawo duk sallolin baya ka sake ba tunda yanzu ilimi ya zo mana yanzu sunna ta zo masa to yanzu gaba kuma in abu ya sami shi na kabali a gurin kabalin zai in abu ya sami shi na badi a gurin badi zai shi yasa ce wala i'adatu alaihi babu sakewa a kansa wannan maganganun mai karanta kamar yadda ibn taymiya ya faɗi su ne cikin majmu'ul fatawa mujalladinsa na 23 shafi na 36 zuwa 37 mun gane wannan ko to sai mala yace mas'alatu ga wata mas'ala yace man nasiya tashahhudal awwal wanda ya manta tahiya ta farko wa zakarahu asna as-salati sai ya tuna tahiya din a tsakiyar sallah yace fala yaklu min halayn to ba zai wofanta daga hali biyu ba dole a samu ɗaya cikin halayen nan guda biyu alhalin ƙula hali na farko an yi ta zakarar ta shahudar awwala ba da mastatan maƙa'iman fi raka'atin salisa hali na farko shine ya tuna ta ya farko ɗin bayan ya miƙe a tsaye cak cikin raka'a ta uku an gane ko dole ne ɗayan biyu ne mutum da ya ba zaman tayya na farko ɗayan biyu ne ko dai ya tuna kan ya miƙe ko sai bayan ya miƙe ya tuna ko ba haka ba to sai ya fara faɗan na farkon ya ce hali na farko in ma dai ya tuna bayan ya riga ya miƙe tsetak a cikin raka'a ta uku to in haka ne sai ce fa ya tun to wannan zai cika sallarsa ba zai ce ya dawo ya zauna ba ba zai faɗa haka ba saboda abin da ya bari wajibi ne ya bar wajibi ya shiga wani wajibin ko ya shiga cikin rukuni in kun tuna bayanin da na yi wancan satin da haka ba zai dawo wannan da a ce rukuni ya bari to sai ya dawo dan shi rukuni ba za ka zarce ba sai in ka je kurin irin wannan rukunin amma wajibi in ka bar shi madagar ka shiga wani wajibin to ba za ka dawo masa ba shi kuma tayya na farko wajibi ne yanzu idan ka miƙe tsaye ka shiga abin da ma ya wuce wajibi ka shiga rukuni to ba za a ce ka dawo ba kawai sai ya yaya kawai sai ya ci gaba da sallarsa wa yasjudu lis-sahwi qabla salami sai ya sujjada tarafkanwa kafin sallama jabaran da na ƙasa hazal wajibi don ƙarfafa wannan wajibin da ya bari wannan hukunci ina mala ya samu shi hadisin wa abdullahi bin buhaina kaga manzo Allah da ya bar zaman tahiya ko ya miƙe tsaye manzo Allah bai dawo ba sai sujada qabala salami a maimakon wannan zaman da bi ba wannan hali na farko kenan yace alhalu thaniya hali na biyu an yatadakkarahu asna an-nuhud ya tuna tsakke miƙewar kan ya miƙe ya yunƙura kan ya gama miƙewa tsaye sai tuna wa qabala an yastatimma qa'iman kafin ya miƙe tsaye do to anan fal wajibu alaihi an yarji'a to anan abin da yake wajibi akan shine ya dawo fa yajlisu litashahhudi yi zaman tahiyya din wala zan fi hadhihi alhala sujud sawi to a irin wannan halin ba su jarrab kanwa akan sa ba su jarrab kanwa na san da yawa mun karanta cewa idan ya rabu da ƙasa da hannayensa da guyoyinsa sai ya dawo ya zauna akwai sujada a kansa ko ba haka ba don mun karanta wannan magana ta gaskiya shine in dai bai miƙe tsecak ba zai dawo ne ko ba su jira a kansa abin da zai hana shi dawowa shine miƙe tsecak to yanzu kuma ba zai dawo ba ci gaba zai da sallah nan kuma ya wuce irin jira qabala salami wa dalilu ala hadha tafsil malici dalili akan wannan tafsirin ma rawahu qais bin abi hazim shine abin da Qais dan Abi Hazim ya rawaito qala yace salla al Mughira bin Shu'ba yace Mughira dan Shu'ba yayi mana sallah fa qama min ar-rak'ataini qa'iman sai ya miƙe daga rawo'i guda biyu qa'iman ya miƙe tsicak fa qulna subhanallahi sai muka mata zi muka ce masa subhanallahi fa au ma'a wa qala subhanallahi shi ma sai mana ishara ya nuni kuma yace shi ma subhanallahi idan kana sallah sai kace subhanallahi sallah ka ta baci bata baci ba saboda subhanallahi zikiri ko wani ne yake kiranka kana sallah ba inda zaka fahimtar da shi kace subhanallahi sallah ka bata baci ba shi yasa za ku ga hadisin Imam Bukhari ya ya fidda shi hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa idda lokacin da manzo Allah ya tafi sulhu wa kabila Amr bin Auf ai kaga abubakar ya fara sallah da manzan Allah ya zo yana keto sau abubakar aka yi timar tasbihi ana tafi ana tafi baya waiwai in yana sallah ya ga dai a biyi yawa ya dan waigo sai ga manzan Allah ne kaga sai dawo da baya da baya raja haƙa haƙara fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya manu ne ci gaba da sallah amma dai sai dawo baya kuma sai ya daga ce alhamdulillah kaga alhamdulillah ya ambatan Allah ne ko manzo Allah bai mai inkari ba to shi ma mu gira sai ce subhanallahi fama ba fi salatihi kun ga tunda ya miƙe sai ci gaba da sallarsa bai dawo ba falamma qaba salatahu sajada sajada tayi yayin da ya gama sallarsa sai sujadu guda biyu wa huwa jalisun yana zaune thumma maƙala sannan sai ya ce salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda mugira ba hujja bane duk da cewa shi sahabi ne ko sai na bakar ba zai zama hujja ba da mugira yayi hakan sai gaya musu cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah fastawa qa'iman min julusihi sai manzan Allah ya daidaita tsaye daga zamansa ma'ana maimakon ya zauna sai ya miƙe ya daidaita tsaye fama ba fi salatihi sai manzo Allah ya ci gaba da sallarsa kamar yadda mugiran shi ma yake nan ko falamma qaba salatahu yayin da manzan Allah ya gama sallarsa sajada sajada tainu huwa jalisun sai sujudu guda biyu yana zaune thumma qala sannan sai manzan Allah ya ce idza salla ahadukum manzon Allah ya dan ɗayan ku yana sallah fa qama min al-julusi sai ya miƙe daga zama ma'ana maimakon ya zauna sai ya miƙe fa in lam yastatim maqa'iman idan bai miƙe tsaye cak ba ina amfani da wannan lafazin ne domin shi muka fi sani a yarenmu an gane mu a in ka miƙe ka miƙe gaba ɗaya ka cika tsayuwa muna cewa ya miƙe cak ko yawwa to sai zala ce idan ya miƙe cak a idan bai miƙe cak ba kai fa in lam yastatim maqa'iman idan bai miƙe tsaye baki ɗaya ba sai zala ce fal yajlis to ya dawo ya zauna kaga ka ƙura ko da ka zo haka ai ba ga miƙewa ba in ka tuna sai manzo Allah ce ka dawo ka zauna sai ce kuma walaisa alai tani kuma ba su jadu guda biyu a kansa na me na rabkanwa dan bai bar komai bai ƙara komai ba ce fa inistawa qa'iman sai manzo Allah ya ce amma idan ya riga ya miƙe tsecak fi salati a cikin sallarsa to wannan ba zai dawo ba liyajju sirri tainu huwa jalisun kawai sai sujjadu guda biyu yana zama, ba zai dawo ba wannan hadisi aka rajahu tahawi fi shar ma'ani al-athar dahawi ya fidda hadisi cikin a shar ma'ani al-athar قال يتي حدثنا ابن مرزوق يشي ابن مرزوق يا زنتر دمو وهو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي سنة سكينة قال حدثنا Amir, shi شي ما يتي Amir ya يا زنتر mu. waye abu amir wa huwa malik bin al aqadi abdul abdulmalik dan al aqadi shi kuma yace an ibrahim bin tahman shi kuma yace daga ibrahim dan dan tahman shi kuma yace an mugira bin shubayd shi kuma yace daga mugira dan shubayd shi kuma yace an qais bin abi hazim shi kuma yace daga qais dan abi hazim shi kuma yace an mugira bin shu'ba daga mugira dan shu'ba sai malai ce wa hadha isnadun jayyid wannan isnadi ne jayyidin isnadi da kai sinadi ya tabbata kenan hadisi ya inganta qala al-albani fir irwa mal albani cikin ul galil yace isnaduhu sahihun wa rijaluhu kulluhum thiqatun mal albani ce isnadin hadisin ingantacce ne sannan kuma rijalansa baki daya na isnadin amintattu ne nan albani banda ul galil cikin silsila silsila sahiha nan ma ya faɗi wannan magana ɗin ya ce fa'idatun saboda wani hadisin ya zo da lafazin falan ma'ata dala maza walan yarje yayin da manzan Allah ya daidaita maza ya ci gaba da su walan yarje manzan Allah bai dawo ba to sai mala albani ya ce faɗin manzan Allah haka ya ce fi isharatun ƙawiyyatun ya ce ishara ce mai ƙarfi ila anna adama ruju'ihi ila tashahudi wa huwa wajibun ishara ce mai karfi take nuna cewa rashin dawowar manzon Allah zuwa ta yawo nan shine wajibi tunda annabi da ya miƙe bai dawo ba to malam bane ce wanda ke nuna cewa rashin dawowar shine wajibi rashin dawowar shine wajibi an gane ko yace inna ma huwa tidaluhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman yace daidaitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye wa mafhumuhu annahu laulan ya ya'tal raja'a yace mafahumin hadisin da manzon Allah bai daidaita tsaye ba to da zai dawo ya zauna sai yace wa qad ja'a hadha mansusan alaihi fi qawlihi ya ce kai wannan ma ya zo a nasance daga faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da makaranta yanzu da manzala ce za kama dukum in ɗayan ku ya miƙi ya daidaita tsaye kar ya dawo in bai daidaita ba kuma fa ya dawo kaga ko ma baka kalli wancan ba fahimun ba manzala ya nasanta da bakinsa sallallahu alaihi wasallam da ku wannan shine hukunci din mun gane wannan ma ya ƙara cewa mas'alatun ga wata matsala ɗin ne Ƙara ibn al ibn al ya yace wa ajma'u ala allai salaman saha kalfal imam sujud yace malamai sun ijma'i kan cewa ba a akan wanda ya rafkano a bayan liman ya ce malamai sun ijma'i kana bin liman sallah sai kai rafkanuwa to yanzu wannan rafkanuwa da kai liman ya ɗauke maka ita amma kar a manta ban da rafkanuwa ta barin ne ta barin rukuni dan ba za ka bar ruku'i liman ya ɗauke maka ba ba za ka bar sujjada liman ya ɗauke maka ba ba za ka bar ɗaguwa daga ruku'u ko sujjada liman ya ɗauke maka wa'annan ba amma abin da yake na wajibi ko kai wani abu na kuskure kamar eh, eh, eh, da rafkanuwa kai magana in dai liman kake bin sallah to liman ya ɗauke maka an gane ko sai ya ce wan makahol makahul wa qala alaihi ya ce amma makahul ya kadaita ya ce alaihi ya ce akwai sujada kan mutum haka shi ibn mundir ya ce amma ba makahul ne kadai kadai da wannan ba haka nan ibn shirin shi ma ya faɗi wannan magana din haka nan addaudu zahiri suka ce domin abin a kanka yake don haka dole wajibi ka yi shi amma jumhur na malamai kaga kenan magana ta ijma'i bai tabbata ba da ma samu sun saba sai mu ce jumhur na malamai kenan suna ganin idan kai rafkanuwa a bayan limami to limami ya dauke ma na rafkanuwa kuma abin da zai ƙara karfafa wannan maganar ta cewa liman ya dauke maka hadisin muawiyatu bin hakam cikin sahih muslim kun ga ai muawiyatu bin hakam bai san an hana magana a sallah ba amala sallah a a magana cikin sallah ba na'am an tuna hadisin ko cikin musulun shi kuma ya magana bayan an idar da sallah da manzan Allah ya nuna masa abin da ya kamata yi annabi ya ce mai sake sallah ya ce mai kabali ko ba'adi tun da ka'ida irin wannan inda za ka yi rafkanuwa inda za ka yi sujada ai di ce idan ko di dan an sallama za a iya yin ta amma kaga manzan Allah bai ce mai sujada kabali ko di ba kaga wannan sai ke wani cewa liman yana dauke ma mu rafkanuwarsa to amma da da wani abu guda daya liman yana dauke maka waka ne idan ya zama ka samu cikakkiyar sallah tare da limamu da zai zama a sallah mai raka'a hudu sai ka samu uku tare da liman yanzu nawa ya rage maka ɗaya to in ka yi rafkan kai ɗin yanzu ka cikin sallah ka sai ka sujada wannan rafkanuwa an gane amma in cikakkiyar sallah ka samu da liman cikakkiya to rafkanuwa da kai liman ya dauke ma ina fata mun fahimta sai ya ce to wannan magana ta cewa malamai sun ijma'i ga ta magana suka kawo don a ƙara ƙarfafarta ya ce lam yuqal an sahaba ba a ciro daga sahabbai ba annahum kanu yanfariduna fi sujudi sawi kalfa imamihim wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam ba a ciro daga sahabbai ba cewa suna kadaita su sujjadar rabkanwa su kadai a bayan limamin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sawa fi salati la yaslim minhu al-bashar Ina kuma rabkanuwa a cikin sallah mutum ba zai kubuta daga ita ba a ce ga wani mutum bai taba rabkanuwa ba ko ba zai rabkanuwa ba wannan ba zai yi ba ma kasaratul musallina kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam min sahaba tare da yawan masu sallah din a bayan manzo Allah daga sahabbai an fahimci abin suke nufi ma'ana kaji ai sahabbai da yawa suna sallah bayan manzan Allah kuma ba zai yiwu a ce a sahabban nan tun da suke sallah bayan manzan Allah ce ba wani wanda ya taɓa rafkanwa ba zai yiwu don Allah haka dole a samu wanda ya taɓa yi ma kuma ba a taɓa rautuwa cewa wani a cikinsu ya kaɗaita ba da annaban ba kuma shi ya sujada shi kaɗai dan da an samu da an rawaito ko shakka babu da an rawaito suka ce wasu muramus salatu kalfahu aktar min ashar sanawatin suka ce shuɗe wa sallah a bayan manzan Allah da sabai suka yi fiye da shekara goma fa idu jiddan yi nisa kware da gaske Allah ya qa'imin adim sahun wa huwa mutammu yi nisa kware da gaske a ce ba wanda ya yayi rafkanuwa cikin sa lokacin da yake koyi da manzan Allah shekara sama da goma suna sallah a bayan manzan Allah duk yawansu a ce a cikin ba wanda a bayan manzan Allah shi kadai ya taɓa yin rafkanuwa wannan wannan yayi nisa kwarai da gaske da wuyar gaske a samu haka yace walau sajadu da kuma sun yi sujjada din su kadai a bayan manzon Allah mutum yayi rakanuwa shi kadai sujjada da an yi haka yace lilqila alaina da an ciro wannan zuwa gare mu da dawa'in naqal domin duk abin da zai sa a ciro din ya tabbata kuma yana da yawa tabbata an rawaito cewa eh sabon annabi in sarrafa rafkanuwa a bayan manzon Allah to in annabi ya gama sallah sunan jira rafkanuwa din amma ba a ciro wannan ba kaga rashin ciro wannan kuma da wa'in naqal din sun tabbata ba da yasa ciro ya zo da yawa amma ba ciro ba wani ke cewa ba yi haka din ba eh irin wannan maganar albarici irwa'ul galil yayi irin ta shi ma kusan kwabo da kwabo irin wannan magana shi ma ya faɗi cewa a a sabon annabi alaihi salatu wasalam shekaru da yawa suna sallah bayan manzon Allah ba a taɓa samun wani daga cikinsu an ce ya yi rafkanuwa kuma ya zo yin sujjada shi kadai ba kaga wannan sai ke nuna idan kai rafkanuwa bayan limamin limamin ya ɗauke maka amma kara manta da abin na faɗa a baya idan ka samu cikakkiyar sallah kenan wannan ma mun gama da shi ko ya ƙara cewa mas'alatun wata matsala ɗin ne idza sajadar musalli li ba da salami idan mai sallah yayi sujjadar rafkanuwa bayan sallama fa yusalli yusallimu ba'da sujudi sahwi to yana yin sallama bayan sujjar rafkanwa kabalit ba da ce ta kama ka idan kai sallama sannan zaka sujudar ko to idan kai sujjadin to kuma fa zaka ƙara yin sallama an gane ko waccan sallama da kai ta farko bata isa maka ba sai ka ƙara yin wata sallama amma sai ce wala ya tashahadu ala sahih min qaulai ulama amma fa ba zai sake tayya ba a bisa zance fi inganci daga maganganu guda biyu na malamai kenan wai sun ce za a yi sake tahiya wai sun ce fa ba za a sake ba sai malik ce magana mafi inganci ita ce magana ta ce ba za a sake ba wa huwa tiyaru shaul islam ibn taymiya cewa ba za a sake tahiya ba shine abin da ibn taymiya ya zaba to saboda ne li'annahu qad sabata annabi sallallahu alaihi wasallam ahadithun kathiratun domin hadisai sun tabbata daga manzan Allah masu yawa fi su da sawi dangane da sujudar rakanuwa min ƙaulihi wani hadisin annabi faɗa ya yin kaza ya same kai sujada kaza wa fi'lihi wani kuma aikata manzan Allah ya da kansa amma wa laysa fi shay'in min ha hadithun sahihun amma duk a cikin su babu hadisi ingantacce annahu ta shahada aw amara bihi da ya nuna cewa annabi yayi tahiyya din ko umarni a yi ta. yanzu da hadisan da muka karanta guda shida a ciki ai kun ga duk an yi su da rafkanuwa ko duk a ruwan akwai wanda aka ce annabi ya yi sake tahiya akwai wanda kuma aka rautu annabi ya ce a sake tahiya isa suka ce ba sake tahiya kabali ce ta same ka ya ake kabali kabali a raka ƙarshe ko za ka gama tahiya ko daga tahiya maimakon kai sallama sai kai ne sai kai sujjadu guda biyu to idan ka ɗago sai ka ɗan zauna sai kai me. sai kai sallama ba'adi bayan an yi sallama ake yin ta yi sallama kai su sujjadinka guda biyu sai ka ɗago ka zauna da ka ɗan zauna sai kai bi sai kai sallama ba wani hadisi ingantacce wanda ya cewa za a ƙara mai mai kikayya ya ce ƙalin nawawiyu imamun nawawi ya ce an tashahudu ba da sujudu sawi dangane da yin tahiyya bayan sujjadar rafkanwa nawo yace lam yasah fihi annabi sallallahu alaihi wasallam shay yace ba wani abu da ya inganta daga annabi wani hadisi daga annabi ingantacce na cewa an kai sujjadar rafkanwa kuma ka sake tahiyya yace babu wani hadisi ingantacce duk da a karatun mu na gida akwai tahiyya din ko wa tashahadu ko tashahudan ukura ta hadisin bai inganta ba Ya ce amma hadisin Imran bin Husayn radiyallahu anhu amma hadisin Imran dan Husayn Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saha fasajada sajadataini a hadisin mun karanta annabi ya rafkanwa ya sujadu guda biyu a wannan muka karanta ko to a wannan ma annabi ya rafkanwa ya sujadu guda biyu summa shahada summa sallama kaga wannan ya ka tahiyar yayi sujjadu guda biyu na me na rabkanwa summa shahada sannan yayi tahiya summa sallama sannan ya sallama amma a wancan da makaranta na muslim an ce summa shahada? ba faɗa ba to wannan hadisi ya karanta hu Abu Dawud wa Tirmidhi Abu Dawud ya fitar da wannan da Tirmidhi wanda muka karanta ce kuwa Muslim ne ya fitar da shi yace fa inna qawluhu thumma tashahhuda faɗinsa sannan ya tahiya ziyadatun shaza wannan ƙari ne shazi shazi kuma da ifi wannan ƙarin shazi in aka ce shaz shine ainihin fiƙa khalifu fiƙat ko khalifu awsaq din fiƙa ne ya zo da abu amma amintacce ne ya zo da abu amma ya saba amintattu da yawa na sai zama mai shazi ko ya saba wanda ya fi shi aminci haka na wancan za a karɓa nasu ya zama shazi ya ce to wannan ƙarin shazi ne saboda mai ce tafarra da biya ash'as bin abdulmalik an mamar bin sirin ya ce ash'as bin abdulmalik shi ya kaɗaita da wannan ƙarin nata shahada daga imran bin daga mamar bin sirin ma'ana kun ga hadisin dama ya biyo ta kan mamar bin sirin ne ko to duk wanda suke ruwaya hadisin gurin Muhammad bin Sirin ba wanda ya kawo wannan lafazin na thumma shahada sai wannan mutum kaga za a ce duk sun manta shi kadai ya riki ko duk sun yi kuskure shi kadai ya yi daidai sa ruwaya ta zace wannan ƙarin yace wa qarrawahu jam'un min al-thiqat an ibn sirin duna hazi ziyada malai ce jama'a da yawa daga amintattu sun rawaito wannan hadisin daga mabar bin Sirin babu wannan ƙarin na mata shahada aka ƙari ne wanda bai tabbata ba Ya ce wa min mimma hakama zuza ha albai haƙi, wa min abdulbari wa min hajar wa min al mu'asirina al albani fir irwa yace daga malaman da suka yi hukunci cewa wannan ƙarin shazi ne akwai imamul bai haƙi, akwai bin abdulbari al maliki akwai ibn hajar al asqalani al hafiz a malaman zamani ya ce akwai malam albani cikin irwa Za haka wannan ƙarin shazi malam ya kama shi don watakila ka je ka karanta shi abu daud ka ce ai ga ta shahada ya zo abu dauda to hadisin bai inganta ba bai inganta ba qala ibn hajar ibn hajar yace wa ba'afa bai bayhaqi wa ibn abdul wa wa ghayruhuma ibn hajar cikin fatul bari kenan ya ce wannan hadisin bai haƙi ya ba a fashi ibn abdulbar ya ba a fashi sai ce wa gairuhu ma da ma wasu su ba su kaɗai ba wa wahamu ta ash'af sun ce ruwayar ash'af kuskure ce limu kala fatihi gairahu min sikati an ibn sirin saboda ya saba waninsa amintattu daga ibn sirin fa innal mahfuza an ibn sirin fi hadisi imran laysa fi dhikr tashahhud abin aka kiyaye hadisi mahfuz mahfuz shine kishiyar shaq mahfuz wanda yake kiyayayye daga ibnu sirin a hadisin imran din nan babu ambatan at-tashahhud wa rawasraj siraj min tariq salama bin alqalma aidan sannan siraj ya rawaito dai hadisin ta hanyar salama bin alqama kuma fi hadhihi al-qissa ya rawaito wannan kissa ta imran bin husain din to a tatarwa sai ce qultu bin sirin na ce da ibnu sirin ba gurin sa ka rawaita ba to sai ce ni na tambayi ibnu sirin din fatta shahuda za a yi tayya kala sai ibnu sirin yace lam asma fitta shahuda shay'a yace ban ji komai daga ne tahiya ba kaga wanda ke kara tabbatar cewa ruwayar abdul malik kuskure ce dan gashi karama an tambayi ibnu sirin din wanda shine malamin da ya kantar da shi hadisin yace shi bai ji wani hadisi da ce a tahiya ba da ka kuskuren daga shi ne kenan sai ce fasarar ziyartu ash'as shaza sai wannan ƙarin na ash'as ya zama yanin shazi ne wal haza qala bil munzir saboda haka ne ma ibn munzir yace la asibu da fi sujudi sawi izbutu ibn munzir yace ba na zaton sake yin tayya sujud yin tayya sujud ba na zaton ya tabbata lakin warar fi shahudi fi sujudi shawi an ibn mas'ud inda bi daud wannan sa'i. sai malice ce sai dai fa ya gangaro yin tayya din a sujjadar rafkanwa hadisi ya gangaro daga ibnu mas'udin inda abi dawud wannan sa'i wanda abu dawud ya fitar da shi da imamun nasa'i wa an mugira inda al-baihaqi haka nan hadisin ya zo daga mugira shi ko bayhaqi ne fitar da shi cewa za a yi tayya din amma fi isnaduhuma da'afun amma dukkanin sa a isnadin sa akwai rauni da kaga ba za a hujja da su ba sannan koda ba su da koda ainihin a a a a a ba su rauni ta fuskar tarjihi dole a jiya da wancan ruwayoyi din tunda ruwaye ne wanda bukari muslim suka haɗu a kansu yace faqar yuqalu innal ahadith thalatha fi tashahudi sai da sai dai za a iya cewa wayannan hadisan guda uku da wannan na ibnu mas'udin da na mugira da shi wannan ruwa ta ash'af da ce akwai kahiya, to za a iya cewa wannan uku in sun haɗu bijtima'ihima ko ma iha, idan an haɗa su tarta ila da rancin hasan hadisin zai tashi samu daraja ta hasan tunda an samu da ifi raunin mara yawa da wani da ifin raunin mara yawa sai saɗu yarta ila da rancin hasan zai iya tashi koma hasan sai koma hasanun ligairihi to sai ma ce to anan ma za a iya faɗar haka a ce ai tun da ya zo ta can hanyar ya zo ta hanyar ma daban ga wata hanyar can ma daban to ai za a iya cewa za su iya haɗuwa su kai darajar hadisi hasan ya ce ƙalar ala'i wa laisa zalika bi ba'ili ala'i ya ce wannan bai nisa ba zai iya yi wa ya zama haka wa ƙasa a nibir mas'udin min ƙaulihi ya ce ya ma kuma inganta daga abdullahi ɗan mas'udin amma min ƙaulihi daga maganansa ba marfu'i ba ma'ana shi ibn mas'ud ya inganta daga gare shi daga maganarsa cewa za a yi kahiya. a karajo ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da wannan na kowa fatawul bari duk wannan maganganun suna can sai ce fatta shahuda inda bil munzir wal ala'i mutamin littahsini yace yin tahiya din a gurin ibn ibn munzir da ala'i suna ganin hadisan yin tahiya din zai iya wa zama hasani lakin nau ma lam yajzi ma bihi sai dai duk su bin ba su yanke ba ma'ana suna shakka su ma ba su yanke cewa eh ai aiki da shi ba sai ma ce wal asal fil ibadati huwa al man asali kuma ibada shine al man'u ko ba ka ba asali ibada al man'u an hana kai wani abu da sunan ibada sai ina sai in shari'a ta bude ma ba. an samu nassi daga Allah ko manzon Allah hatta ya tabayyana sabutun dalil har sai dalili ya tabbata to me yake so nuna maka anan wannan dalilin ba su tabbata ba saboda akwai shakka a kansu ko da ka menene wanda ya tabbata ba sake tahiya an gane ne tabbataccen abu mas'alatu yace qala ibn ƙudama ibn ya ce la su sujudu sahwi fi salatin janazati ba a shar'anta yin sujadar rafkanwa a sallar jana'iza ba an gane ko wala fi sujudu tilawa haka nan ba shar'anta yin sujadar rafkanwa a sujudar tilawa ba sujadar da ake ta karatu wala fi sujudu sawi haka nan ba shar'anta yin sujadar rafkanwa a sujadar rafkanwa ba an gane ko yawwa nasarai ahmad haka imam ahmad ya nassanta qala ishaqu ishaqu yace huwa ijma'un ijma'i ne ma na malamai wannan magana ta cikin almugun idan ba a manta ba mun ce zai magana kan shakka mun sani cewa farko abin da ya kamata mu gane akwai a a a a a shakka guda uku a hali uku shakka ba a waiwayinta hali na farko mujarradin wahayi wanda bai da ta haƙiƙa kamar wasu wasi wannan ba a kula shi ba a kula shi hali na biyu mutumin da yake yawaita yi duk sanda zai sallah sai yayi shakka shi ma na sai watsi ne sai daina waiwayinta hali na uku shakka bayan ka gama ibada ita ba nan ba a waiwayinta kayan magarba ka gama tsaf daga baya kake shaka kai ta shiga ko bata cika ba matukar ba ya ne ka samu ko rajihin zaton bata cika ba kai watsi da ita ba a sauraron ta a wannan halayen guda uku an gane ko sannan kuma idan mutum ya zo kamar yadda mun yi bayani a baya shakka in ma dai ya zama ka yi shakka ka rinjaye da mafi rinjayen zato wannan makaranta hadisi ya za a yi hadisi ibn mas'ud sai kai gini akan mai yaqinin ka kai jira ba alayhi ko ko kai shakka ka sarin jayar da wani bangare nan kuma sai kai yaya kai gini a bisa mafi karanci kai sujada السلامي salami hadisin Abu Sa'id da عبد الرحمن bin عوف to da mutum yana bin limami sallah ko kuma kana sallah kai kadai sai kai shakka bayan ka yi shakka kan ka gama sallar sai kuma yanzu ka sami yaƙini cewa ai abin da kake kai daidai ne ba na kuskure an gane sai malamai suka ce abubu maganganu guda biyu sai wasu suka ce to yanzu shi kenan ba ta sujada a kanka tunda a yanzu ka sami ya ni da farko kana kokwantan ka bar kaza to daga baya kan gama sallah sai ka tuna ka tuna ka sami ni cewa a ba ma abin da ka bari an gane sai wasu malamai suka ce to ba wata sujada a kanka dan baka bar komai a sallah ba wasu ce a'a za ka yi sujjadin da guda biyu na rafkanwa dan turmuza hancin shaidan sai ce dan kai wani sashi na sallaka cikin kokonto Sheikh Salih ibn Uthaymeen ya ce wannan magana ta bi ta fi ƙarfi ka yi sujjada din dan turmuza hancin shaidan sannan wajen bin liman mutumin da ya zo ya samu liman an riga an da sallah shi ma yana da halaye guda uku ka'ida in ka samu liman an da sallah in ka zo me za ka yi za ka yi kabbara ka shiga sallah haka ne ko za ka kabbara ka shiga sallah musamman in ka same shi a ruku'i ana aka fi samun matsala in ka same shi a ruku'i ɗayan uku ne in ma kana da yaƙinin ka samu wannan ruku'u ka ka samu raka'ar kenan haka ne ko in ma kana kokonto amma mafi rinjayen zatanka ka samu in ma kuma me in ma kuma kana shakka ka samu ko baka samu ba kaga in yaqini ka samu kana da matsala ba ka da matsala idan mafi rinjayen zatanka ka samu to idan sallar duka ka same ta in sallar duka ka same ta yanzu ba komai a kanka saboda ni saboda liman ya ɗauke maka wannan an gane amma idan ba duka ka samu sallar ba to yanzu za ka yi mai kenan za ka sujada ba a da salami saboda hadisin ibn mas'ud Allah ya sa kun gane idan kuma hali na uku ne a'a shakka ka ka samu da wani bangare to sai kaga zaka kaddara akan cewa wannan raka'a baka same ta ba haka ne ko sai kai cikakkiye sallah sai kauce wuce irin sujada qabala salami mun gane wannan ko to wannan shine ainihin ababen da ya kamata ainihin mu kula da su akan abin da ya shafi a shakka a cikin sallah to mala yace wa bihadha yantahi al-mawdu walhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah mala yace da wannan ne wannan mawdu'in ma'ana abin da yaso ya rubuta su jar rafkanwa yace da wannan ne ya kare salati na Allah subhanahu wataala ta'ala ya tabbata ga manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين يتنبأ السلام عليكم shin akwai bambancin lada wajen sallah a sahun farko lokacin sallah su ba da sauran lokutan salloli ba wani bambanci ba wani bambanci da asuba da azhar da la'asar da magarba da isha dukkanin su sawun gaba yafi sawun da yake binsa haka sawu na biyu yafi sawu na uku shi yasa ma ka'ida sawu na gaba da muna bin tsarin sallah ba ma kowa ne shi ya sawun gaba ba dan manzo Allah cewa yalini minkum ulul ahlami wan nuha shi sawun gaba ma abota hankali da ilimi su suke shiga sawun gaba saboda a nan sahun gaba duk wani abu da za a yi liman na gyaran sallah sahun gaba za a yi masa haka nan in sallah liman alwalarsa ta kare ko makamancin wannan a sahun gaban zai jawo wanda zai istiklashi to kaga aka jawo wanda bai san komai a sallah ba ana samun matsala dan an yi da yawa an yi ko na cikin ja akwai inda aka irin wannan wannan janu ba wai ba ba ba ba wai wani a'a labari ne na wannan ba tabbas an yi irin nan gurin ne da limamin ya ja shi fita kanan kawai yadda ya fita waje wai goyi gaira abinsa wallahi al'azim wannan ayi duk sun rasu Allah ya ji kansu da gafara duk su bin da limamin da wanda akan tabaru akan su shi yasa lokaci idan mutum ya shigo sahun gaba dan wani lokacin an dan mai da mutum gefe in liman ya ga bai cancanta ba ko yaro ne dan kankani wanda an san mai fahimci sallah ba dan dan mai da shi gefe kada a kore shi a ce koma baya tunda manyan sun isu zo da wuri amma dai musamman bayan liman to ya zama wanda suke a bayan liman mutane ne wanda suna da nutsuwa kuma sun san sallah sosai menene ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yin tasbihi ko azkar a ɓoye ko a bayyane saboda za ka ringa jin abin da waɗansu suke roƙa a wajen Allah to abin da nasoshi suka nuna ɓoyewar tafi wadda uwar bukun tabarru'an wa kufiya a ɓoye ɗin ya fi wannan zai fi soyuwa a gurin Allah kuma zai fi zai fi ikilasi wajen bayyana za a iya samun matsala kuna gana abubuwan da suke faruwa yan bayyanawar ku daga nan bayan mutum ya tafi ya haukace ya zariya kuma a wanda ya ce shin zaɓi mai sallah yake da shi idan an samu tsawo sosai idan ya yi mantuwa kafin ya gyara ko kuma sai ya sake wata sallar domin annabi ya shiga gidansa kuma ya yi wasu ayyukan kuma bai ce tsawon mantuwa zai ɓata sallah ba to ana mun yi ai an gama nan karatun da muka kenan kenan wancan satin da aka ko ka nemi masu rikodin su tura ma sai ka ji mun gama da wannan magana mun gama da ita mun bayani cikakke idan kabari ta samu liman shi mutumin da sallar mutumin da sallar shi ta cika ba zai bari sai ya ci ko sallar shi zai yi kabalin ko kuma kawai zai bi liman kafin ya ci raguwar kabalin da ake a kafin shigo rako inda ake bin shi a idan kabali ce ai kun ga kabala na yin tare kafin ai sallama ko daka in kabali ce zaka kabalin tare da liman sannan ka ciko ko sallar ka amma in ba a dace abin da fi idan liman yi sallama kai ka kai sallama sai ka ci ko sallar in ba a dace sai ka gama salla din sannan sai kai ne sannan sai kai ba a dace wannan shine abin da ya haka nan wata matsala da ban faɗa ba da mutum yana bin liman sallah amma bai samu sallar duka ba bai samu sallar duka ba da haka liman sai ya rafkanuwa bai cika sallah ba sai ya sallama kai kuma sai ka tashi ciko sallar ka tashi ciko sallar sai liman ya tuna sai ta yi ciko sauran to ya za ka yi magana da tafi eh, zaɓi bi malamai suka ce ko dai ka ci gabar sallar ka ka cika ko kuma aka dawo ka bi liman an gane in ka bi liman sannan aka yi sallama sai ka taya ka ci sallar kai ba dinka to wannan yafi an fahimta ko da aka kai sai ka bar wancan taka da kake cikuwa sai ka dawo ka ƙara dawowa ka bi liman saboda wajibcin cikar koyi da liman kuma ba za ka gama sallah liman bai gama ba Da ka sai ka dawo cikin sallar liman ka bi limamin in ya cika sallarsa kaga ba'adi zai yi to kai ba za ka yi ba'adin ba sannan sai ka tare ka ci ko sallolin ka sannan sai ka yi ba'adin ka wannan shine abin da za ka yi idan mutum ya tuna ya yi ragi ko ƙari a sallah bayan ya bar gurin da yi sallah to lalle sai ya dawo gurin da yi sallah sannan zai yi sujadar to ban wata maganan malamai a kai wannan ba abin ba shi, idan mutum ya gini akan yaqini a sallah shi ma zai yi sujada kware kuwa zai yi ba ba'a da salami kamar yadda ya zo hadisi ibn mas'ud manzo Allah ce fal yataharra sawab ko summa lisjud ba ba da ma sallama zai yi ba'adi idan kuma ya ragi kuma ya ƙari to wacce sujjada zai yi to nan baka zuwa karatun ne yau ka zo kabali zai na janibun naqas yugalliba ala janibin ziyada eh. an ne ahadari ma ya gaya ma man ƙasa wa zada yace sajada qabala salami ka gani idan kuma ya ragi to to to to ok to ya ce dan rikice wayi haka ne dama akan samu haka to ya yi mun ya tuna mun wani asamin da muka bayar ko na surar ta julus salam ya futa ba zai warware mana haba mala hadarin nan dai to in babu mai mutashi idan kun kula bayan zaka dan koma a littafin ai yana magana ne mutumin da yana sallah sai raka'arsa a cikin rako'i biyun farko sai ɗaya ta lalace ta hanyar ya bar wani rukuni a cikinta ya ce sai ya tuna kafin ya ƙulla raka'a ta uku sai ya tuna kafin ya kullata uku kaga da tunda bai kullata uku ba ma'anar bai kullata ba bai yi mai ba ya yi ruku'i ba ku bi na hankali tunda bai yi ruku'i ba kaga bai kullata ba yan tunda ya san abincin ɗaya ta lalace yanzu wannan ta ukun nawa zai mai da ita ta biyu kaga zai fatiya sa zai surarsa tunda su a gurin mariki an ka bar sura akwai kabala a kanka to kaga amma shi ya zai surarsa tunda ya san ta koma ta biyu sannan zai zama tayya ko ba zai ba sai ta mutayya tayya yace ko kuma a'a adiyin ƙarshe ne dai ta lalace ɗan ka taya cikuwa da wace iri zaka ciko irin ta ne zaka ciko ko ba ka ba sai ce to anan mai sallah zai sujjada ne a da salami sai ce li anna surata wal julusa lam yafuta dan karatun sura da zaman tayya ne ba ce masa ba an fahimta an fahimta ba ku gane ba Barin maimaita baran maimaita sallah kake da kana cikin sallah kayi raka'a ɗaya kayi raka'a biyu kayi tayya ka gama ka miƙe tsaye raka'a ta nawa sai ka tuna a ɗaya daga cikin rako'in can guda biyu na farko ka bar rukuyi ko ka bar sujada to a tsarin malikiya sai suka ce to a can biyun sai ka jefar da wacce wacce ta lalace sai ka jefar da ita ko ba ka ba yanzu wannan ta ukun da baka yi ruku'i ba ka mai da ita ta nawa da ka san ka mai da ta biyu kaga kenan karatunka in a bayyana ka fara zaka da shi a boye ka fara zaka da shi bayyana in gurin bayyanawa ne ko ba ka ba sannan kuma zaka yi surarka ko ka ba kaga abin da yake bukata raka ta bi duk yi shi sannan kuma zaka yi zaman tahiyyarka ko ka ba ko in kai ta yi ya kai miƙe sai kuma ka yi in ƙarshe an gane wannan ya ce ko kuma a in ƙarshe ɗaya ta lalace a ta uku ko ta hudu sai ɗaya ta lalace sai ka jefar da ita yanzu wace iri za ka ci ko irin ta dai ka bar wani abin sai ya ce to a nan wace irin tijara za ka tafi kano a sai ya ce ba'adi ta me ta wacce ka jefar ɗin? to me yasa za ka yi ba'adi ya ce ai saboda la'annan surata karatun surarka wal julusa da zaman tayyarka lam ya huta ba su kuɓuce ba kayi su an gane yanzu to shi na abin da yake nufi la'anna surata wal julusa lam ya huta Allah ya sa mu dace a idan za mu karatu sati mai zuwa tunda ba sani ba ko wannan zai zo ko a asar sunna to in bai zo ba ne za mu karatu kamar yadda muka saba ko mun fara littafin da za mu fara insha Allah abin da ya sa ba za mu ɗauke sati ɗaya ba tun da littafi na wanda kusan kowa yana da shi dama abin da ke sa idan mun gama littafi muke barin sati ɗaya ba mu karatu ba don wanda bai da shi ya siyo littafin to bulugul maram ai gidan kowa da akwai ne haka insha Allah in dai bai zo ba sati mai zuwa za mu karatu mu insha Allah kuma za mu karanta bulugul maram da izinin Allah fatan mu dai yanda muka ga muka karance wayannan daga farko har karshe shi ma Allah ya bamu iko da damar ta karance ka damar karance shi da kuma fahimtarsa da aiki da abin da mu karanta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika